après les premières heures des indépendances bayan samun yancin kai yawancin kasashen afirka ba su yi la'akari ba ga kulawa da noma da ya zan tamkar sashen da ke da muhimmanci zubin jari kadilan akai da bai ba da damar samun bunƙasar tabbatar da noman cimaka wanda zai baiwa al'ummomin kirshewa ta juriya mai ƙarfi dangance da katifin cimaka ina tunanin cewa wannan shine kuskure na farko kuskure na biyu da kasashen mu suka yi shine rishin tanada rigakafin karuwar al'umma da batun matasa yau ana batun ta'addanci yaƙe-yaƙen addini matasa matasan kasashen namu ne ke wa kasashen nasu hari kanan ga batun canjin yanayi da ya zo ya karu shekara alif da da tara saba'in mun fuskanci babban fari da har yanzu yana bibiyan mu ya zo ya karya lagon yanayin dazuzzukan da yau ba sa iya kawo biyan bukatar al'umma da ta bisa shi ya ya kamata a yi domin ganin matasa na yankin sahel ba su tsunduma cikin ta'addanci ba sai an samu yarjejeniya ta koli na mahukuntan siyasa wannan al'amari ba na addini ne. dan babu ci gaba ne matasan suka zage kenan idan ana son maido hankantar matasan sai an zuba jari da zai buɗa musu damar samun ayyukan yi da za su su cikin mutunci kuma hanyar noma ita ce tushen arziki na tabbas to amma sai an yi hangen nesa kada a ci gaba da bin turawa cikin karaminsu irin wannan matsala ta faru a algeria shekaru 20 da suka wuce ana kai hari ana kashe mutane kowace sahi aljeriya da suka gane suka ciyo kan wannan matsala. jari ne suka zuba fannin matasa suka girka zaman lafiya da matasan da ke kaiwa ƙasar su hari afirka ya waje ba ta kanta bincike Nijar ta saki kanta ga busar kunnen da ake son a tilasa mata. kasa kamar Nijar wajen mutum miliyan 20 kasa wadda ke da hamada. Kenan an ba a sa jari ba wajen matasa. Yaya za a yi don a samu zaman lahiya? Ni na tabbata an aka yi hakan nan da shekara biyu zuwa uku za a ganin ci gaba na tabbas. Shugaba wata matsala shine mamayar ƙasar noma da kiwo. Shin wani tarnaƙi ne ga ci gaba? Mai absoli maƙiƙa mana ba za mu iya sakar gamar hidayen mu ba. Domin an muka hakan wani yaƙi ne maras ƙarewa zai faru. Kun san arziki guda ne kacal ga al'ummominmu shine hilayen noma ƙasashenmu kamata yi su tsara fasalin hilaye su san da al'ummomin na da nasu yanci kan wa'annan hilayen idan aka yi haka za a girka buɗi mai ɗorewa don mutane ba za su zuba jari ba ga hilayen da basta da wani tabbas idan aka yi fasalin yana ba da damar girkin ƙananan masana'antu da ke tun tumbasa albarkatu na dogon lokaci kenan batun mamayen hilaye ko kowace da ya kamata dukkan mahukunta su yi gadan-gadan a kai. Studio